ke maganganu na rashin tarbiyya ga janibin ƴan 'yan a kuma ya yi magana wacce ta saba ma ƙur'ani ta saɓa ma hadisan manzon Allah sannan ta saɓa ijma'in malamai shine na kafarta mu 'yan ɗabi'u bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mummunan magana ma ka faɗa ga ɗan uwanka musulmi ballantana zagi ballantana kafirtawa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min alqawli illa man zulim Allah baya son a rinka furta mummunan magana mummunan zance ma sai dai in an zalunce ka ne amma wannan yaro Anas Tawfik gana saboda karancin ilimi da kuma son zuciya ya zo yana kafarta 'yan ɗariƙa yana kafarta sufa yana kafarta 'yan tijjaniya ba kuma da wani dalili ingantacce ba Wani manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kada da akihi ya kafiru ba a biha aduhuma duk wanda ya ce ma dan uwansa kai kafiri to kalmar kafircin za ta ta zagayawa idan ta je ta duba ta ga wanda ka ce wa kafirin ba kafiri ne sai ta dawo kanka to za ku ji yadda ya kafirta mu ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba saboda kawai san zuciya da kuma neman kuɗi Komai yau zan tabbatar muku daga shi kansa Anas ah, har mahaifin nasa tofik wallahi ‘yan kwangila ne na wahabiyawa ‘yan kwangila ne kuma na yahudawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da irin su, ya karjo fi akirin zamani a kawamu wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani ah, huda sa'ul asanani masu ƙananan shekaru su ha'ul ahlami amma kuma wawaye ne dolaye ne ya kulu da min ƙaure kai bariya za ka ji su hadisai ne na manzon Allah da ayoyi yamruquna min ad-din annabi yace amma suna fita daga addini kama ya kama yamruqu sahbu min ar-ramiya kama yadda kwari yake fita daga cikin baka idan ka duba wannan hadisi zaka ga ba da kowa yake sufantawa ba illa wa'annan yara su ana Tawfik masu zagin kowa Sirena kowa annabi yace salata salataka ma'a salatihim zaka rena ka idan ka ga tasu wasiyamaka ma'a azumin ka in ka za ka rena naka akan nasu idan ka ga masallacinsu sai ka da naka masallacin to dukkan wannan siffofi wallahi ya tabbata a wurin wahabiyawa almajiran ibn taymiya to bari in sanya muku bidiyon ku ji yadda wannan bawan allah yake kafarta mu bayan eh, su zaka ji suna cewa <laughs> wane ya ce wane ya ce lanu kafiru ahada bi zambin malam yastahillahu ba ma kafarta kowa dan ya aikata zunubi matakar ba ya halatta wannan zunubin ya ce halal bane alhali haramun ne haza halalun wa haza haramun litabtagu adallahi alkazib ko ba mai halattawa ba mai haramtawa daga Allah sai manzon Allah laisa hunaka shari'u illa Allah wa rasulu ba mai shar'antawa sai Allah da manzon Allah to bari ku ji yadda wannan yaro mara kunya ya duro kan mu ya kafirta mu ya tsine mana daga nan kuma insha Allah sai mu zo mu dan shafa kan shi mu bashi tarihi mu tuno mai da tarihin iyayen shi da kuma yadda suka kafa wannan aƙida ta wahabiyanci a Ghana. Yau Anas Taufik uh, eh, insha Allah mai ɓaro ta zai buɗe wa duniya uh, su gane waye babanka su gane waye aminin babanka Abdulsamad sannan su gane wane ne aminin babanka shine Razzaku Abdulrazak insha Allah uh, eh, ku biyo ni tare da wannan bidiyo in sanya muku wallahi al'azim wa rabbul ka'aba huwa rabbil ka'aba kariya yake yi ƙarya yake yi har wa'ansu mata ma suka ba wa'ansu sallah sabon zango tana gaba ta duka ga duwai wanta manya-manyan kumashi suna bayan suna rabbana wa lakal kamar yadda yanzu muna da shaka wani ya bullo wasu sharifai wuri ba wannan ba wannan bidiyon nake so in sa mana ba duk da shi ma akwai ah, magana a kansa ah, bari in lalubo bidiyon da nake so in sanya akan wannan yaro da yake ƙoƙari ya kafirta mu ya mai da mu mashirkai insha Rabi rabbi daga baya sai in zo in sanya mana wannan bidiyo kuma ba shi ne bidiyon da nake nema ba a yi min afuwa da Allah eh ina tunanin kamar shi ne bari in yi playin nashi insha Allah ina ganin kamar zai kamar shi ne Ina nan sharifai sharifai aka muka sani gaba da shema da kuma suka bullo cikin gano wasu ma sharifai har wa'ansu mata ma suka ba wasu sallah sabon zango tana gaba ta duka ga duwaiwanta manya-manyan kumashi suna bayan suna rabbana wa lakal hamd inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mace tana yan dari ka sallah kai kiyama akwai magana mu dai muna fama Allah ya saka mu kai kiyama kun bar wanga abin amma in mu da ku muka kai kiyama al'umman manzo Allah na mace ta ba ku sallah can wallahi wallahi Allah wajar naka ya lalace mun gode da Allah da Allah bai ba mu hankalin da damu saya na mace ta ba mu sallah ba wannan hankalin dabbobi ne na mace ta ba ku sallah mace ta shiga gaban ku ta ba ku sallah da kuke gani alkur'ani ne mai girma ina rantsewa da ubangijin da ya saukar da wannan to ga wani dan gane wanda ya zo ya mai raddi ya kuma rantsi da alkur'ani cewa abin da shi anas a yake faɗa ƙarya ne ta kuma na yi iyakan bincike na a garin Ghana in tabbatar da a ina ne ‘yan ɗariƙar Tijjaniya suka ba ainihin mace ta ba da sallah ban samu ba to kaga hakan ya tabbatar da maganan da wannan bawan Allah ke faɗa ƙarya ne daman su addinin su sun gina shi akan ƙarya ya tabbatar da cewa menene lallai ƙarya ne hakikanin gaskiya wannan cin zarafi da wulaƙanci da wannan yaro yake mana wallahi ya samo asali ne daga wurin iyayensa. Zan zo briefly ina so in sanya muku ɗayan bidiyon da yake kafirta mu daga nan sai in zo in yi bayani akan su waye iyayensa, asalin iyayensa. Zan ba ku ta yau zan ba ku tarihin Taufik, zan ba ku tarihin aminin Taufik ana kiran shi Abdulsamad. sannan zan baku tarihin Aminu Taubi ana kiran shi Razzaku ko kuma Abdulrazzaki ah, bari mu sanya wannan bidiyo ina ganin kamar kun je aikin hajji ga fica kai da yan tarikari da su Alifa Jallon ga gakunan fita kai da su ana tariyar gakunan ka ce kuma son ganin kafurai ne me yasa gaban su ba ka gwada musu ba me yasa gaban su ba ka gwada musu ba munafika Na rantse da Ubangiji Allah ne halice ni a cikin kasar Ghana da Afirka in ba akidan Ahlus Sunna ne gaskiya ba Allah tsine ni. Na rantse da Allah ne halice ni in akidan Tijaniya ba akidan banza ba Allah tsine ni. Ba shakka ciwo. Wallahi banzan akida ne. Akida ne mai kunshe da duba tari duba kafirci ne kaurin gaske. Wallahi kusan kafircin su ya fi na Yahudi Nasara. ba shakka ciki kun je aikin hashi ga fica kai da yan kare kare da su alifa jallo ga ga kunan fica kai da su ana dariyara ga kunan ka ce kuma sun ga nan kafurai ne me yasa gaban su ba ka gwada musu ba me yasa gaban su ba ka gwada musu ba munafika musazzabina kun sai nan bai kasu wucin kirki ba magana ya zo kan yan kare ka tsakanin ka da Allah mu da kanmu gaskiya wallahi shi matan yan uwa ina fatan kun ji wannan bidiyo yadda Anas Taufik Ghana kai tsaye ba wani istisna'i ba wani togiya ba wani dalili kawai ya ce mu kafirai ne to wannan ilimin ni ban san ina Anas Taufik ya samo shi ba ko ban san inda ya samo wannan hujjan kafirta musulmi ba bayan su ne daga an yi magana za ka ji suna cewa la nukaffiru ahadan bi zambin malam yastahillahu ba ma kafarta wani dan ya aikata zunubi matuƙar ba ya halatta wannan zunubin haram ne ya zo ya ce wannan abin halal ba ne to amma gashi kai tsaye ya zo ya ce mu 'yan ɗariƙu mu ma ya fi na yahudu da nasara to ba abin mamaki ba ne wayannan mutane da kuke gani a lallai wallahi abin da muke faɗa ba wai don ba ma tare da su ba ne a'a gaskiya ne muke faɗa na mutanen da kuke gani wallahi kwangila suka anso daga wurin Yahudawa don a zo a rusa addinin Annabi Muhammadu ah, mutane ƙwara uku ah, su ne wanda suka assasa wahabiyanci a Ghana kuma wannan wahabiyancin an assasa ta ne saboda abin duniya daga Saudiya aka anso kwangila farkon wanda ya fara kawo addinin wahabiyanci Saudiya da babu ba Taufik ba ne baban Anas, a'a akwai wanda da asalinsu 'yan ɗariƙa ne. Abin da nake so in sanar da ku ya ku mutane, ya al'umma manzala sallam ina kira ga 'yan uwana almajirai masu faɗakarwa a social media ina kira ga 'yan ɗariƙa 'yan uwana mu kasance mu tsaya duk abin da za mu yi shi don Allah mu kasance akan ƙadami na gaskiya duk abin da za mu yi kada mu yi shi don mu burge wani, kada mu yi shi don a yabe mu, kada mu yi shi don a ba mu kuɗi, mu yi shi don Allah. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ku yi aiki Allah na ganin aikin ku, manzon Allah na ganin aikin ku, sannan mu'minai ma suna ganin aikin ku. Ah, kar ya zama muna yin aiki don duniya, kar mu bari a farauce mu. Ni ɗinnan da kuke gani mai ɓarota Wahabiyawa sun kawo min farauta su mai da ni wahabiyanci wallahi ya fi so goma babu irin kalan kuɗaɗen da ba a nuna min ba amma saboda ina kan tafiyar dan Allah ne wannan dalili ke kenan da ya sa na ƙi jawuwa amma su Abdulsamad asalinsu sufaye ne amma daman ba su samu shehunnai waɗanda falasta ta takhlisu min al'afati illa bi shaykin arifin tu'ati Barhama ya ce ba za ka taɓa kuɓuta daga ainihin aiboba ba sai ka samu wani shehu duk juma'a za ka je ka zauna da shi ya ƙara maka turaki. To irin su sama da abin da ya sa suka bar ɗariƙa saboda dama tun asali tun azali ba dan Allah suka shige ta ba sun shiga ɗariƙan ne dan abin duniya shi yasa suka bar ta amma asalinsu 'yan ɗariƙa ne. Shi wannan Abdulsamad shine farkon wanda ya fara kai wahabiyanci Ghana. kuma ya anso wannan wahabiyancin daga wurin saudiya ne wallahi wahabiyawa suke biyan shi kuɗi uh, abdulsamad daga shi sai abdulrazak sai razak daga abdulrazak sai taufik baban anas kenan kuma zan zo muku bayani filla filla dalla dalla amma yanzu kiran da nake yi ga sufaye yan uwana shine mu tsaya akan kadamin mu duk abin da zamu yi mu yi shi dan Allah kar mu bari wani ya rinjaye mu na gaya muku ni din nan ya fi so goma wahabiyawa da kuɗi suna nema na akan na bar wannan tafiyar ta sufanci a zo za a bani kuɗi za a kai ni ƙasa kaza za a ɗauki ɗawainiya na in ci gaba da karatu za a yi kaza za a yi kaza wanda a nan kaga in har ba dan Allah kake tafiyar na ba sai a yaudare ka ah, zan faɗa muku a cikin manya-manyan jigajigan wahabiyawan da suka ribance ni kuma suka nuna min in zo in bar tafiyar sufaye zan kama sunan mutum ɗaya Allah ya mai rasuwa amma in ba ku manta ba ko a baya na ba ku labarin yadda muka yi muƙabala da shi ba kuma kowa ba ne shine Shek Abubakar Tine baban Tine Shek Abubakar baban Tine wanda za ku ji albani ɗin nan yake zagi malami ne ba wahabi ne amma malami ne a Zariya. wanda yana da ilimi sosai don a cikin garin Kaduna a zamanin shi babu wani Bawahabiye da ya kai shi ilimi. Ya rubuta littattafai da dama ko a nan yanzu ina da littattafan shi da dama. Wannan littafin nashi ne shi ya bani shi da hannun shi lokacin da bayan mun yi muƙabala da shi. Masu gani na za su gani wannan littafin baban ne ya bani shi shine Ahkamu Ahkamu Zakati wal Infaq fil al Qadimati wal Haditha. wannan littafin baban tine na zaria shi ya wallafa wannan littafin kuma da hannuna da hannun shi ya bani su littafai ne guda uku ya bani su kuma ko a lokacin da ya bani ce min yi ka je ka duba cikin littafin da in akwai kurakurai ka gyara min wannan maganar da nake zai kai kamar shekara goma sha saboda mun haɗu da shi a wurin jana'iza shi wannan baban tine ne wanda za ku ji albani yakan ce ah, irin su baban tine ne yan iska yan izala su ne suke cewa an raba kan musulmai To wannan shi ne mai wannan littafin Baban ne. To Baban Tinini muƙabala muka yi da shi akan ɗari akan Jawahirul Ma'ani yadda nake ba shi hujjoji da kuma cikin littafin Al'uqudud Durriya da ƙur'ani, da hadisai sai ya jawo ni a jiki har ya gayyace ni gidan shi lokacin da ya bani littattafan nan. Babu irin jawo wadda bai mun a jiki ba in zo a rinƙa tafiya tare da ni in zo a sa ni cikin wahabiyanci in samu kuɗi da sauransu wallahi wallahi tunda ina kan wannan ƙadami na ɗariƙa dan Allah wallahi na ƙi yadda irinsu suna da yawa wanda aka kawo min hari saboda tafiyar da nake yi dan Allah ne ba ma wani na bar ɗariƙar tijjaniya ba in bar addinin musulunci in koma addinin wahabiyanci a cikin ɗariƙan nan da muke ciki Barhama Abdulzati yana cewa wa ardi shekaka walau abkaka lakin na wadal kai da kada hadaka duk wanda ya baka dariƙa shehu tijani shine shehun ka ka yarda da shi kada ka bar shi ba wai ka bar dariƙa ba fa a'a shehun ka kada ka saki ka bar shehun ka ka je ka tinkara ainihin wani shehu wa ardi shekaka walau abkaka lakin na hulil kairi kada hadaka ka yarda da shehun ka ko da yana saka kuka domin shi shehun ka ya shiryar da kai zuwa ga menene ya shiryar da kai zuwa ga alkhairi to ba zan manta ba a ɗan uwa afuwan da Allah ƙarin waye wajen na damu mu cire afuwan afwan shehunka da ya baka ɗariƙa ba a yadda ka bar shi ba ka koma wurin wani shehun domin mai duk mai yin haka kana da shehunka amma ya zama da cewa yau ka zama mai canje-canjen shehunai yau kana wurin wannan shehun gobe kana wurin wannan shehun wallahi ba za ka yi albarka ba shehun da ya baka ɗariƙa ka tsaya a nan ba zan manta ba a haka shi kanshi akwai wata ƙadiya da ta faru wanda Allah ya saka ma Professor Ibrahim Makari da alkhairi Allah ya ƙara mai lafiya lokacin ina tare da shehu na shehu mai barota Abdul Salu mai barota shekarun baya akwai kadiyar da ta faru lokacin farko-farkon tafiyan Professor Ibrahim Makari matasa sun haɗu a nan garin Kaduna a Nasarawa akwai mutum biyu a tudun wada akwai mutum biyu akwai ni akwai wani ana ce mai Malam Lukman a cikin gari akwai mutum biyu a rigasa akwai mutum biyu haka dai kowace unguwa aka haɗa mutum biyu wanda za a ci gaba da tafiya da kuma kawo ci gaba abin da shafa tafiyar Profesa Ibrahim Makari wanda alhamdulillah shi kuran lafa tun a wancan lokacin muna haɗuwa a wata a cikin gari Muri Road Kuma ni nan wa'innan mazaje da aka haɗa matasa na malamai wanda za su farko farkon tafiya ta Profesa Ibrahim Makare a cikin ƙwaryar Kaduna. Wanda bayan an yi wannan zaman ni aka naɗa a matsayin malaminsu. Me ma'anar malaminsu? An sanya littafin ruwal Adabi aka ce ni zan rinƙa karantar da su ruwal Adabi. To a lokacin ina tare da Shehu na Shehu Mai Ɓarota kuma a ƙa'ida ta tafiya la yujma'u baina shaykhaini ba a haɗa tsakanin shehu guda biyu. shehun da ya baka dariƙa shi ne ka duk da shi ma mu kan malamin malaminmu ne za mu kaddara shi a matsayin mu na dariƙa za mu girmama shi duk da ba ya koyar da mu karatu ba ne amma muna kaddara shi kamar da shehu Ibrahim ke cewa Allah ya kara masa yadda yake cewa mu'azziman li'ali jami'an sai ce la siyamal khassatukum mudian ka zama mai girmamawa ga 'yan ga baki ɗaya musamman ma ke ɓantattu ka zama ku zama masu biyayya a wannan lokaci ku duba ku gani fa na duba na ga shek Professor Ibrahim Makari kuduwa ne jagora ne amma kuma idan za a yi tafiya dole ka rike ɗaya ko dai in rike Professor Ibrahim Makari matsayin shine shehi na jagora na ko kuma da rike shehi na shehi mai barota to a wannan tafiya na ce kai ba zan iya barin shehi na shehi mai barota ba na koma na rike shehi na shehi mai barota to haka ake so a dariƙa in ka shiga ka shige ta dan Allah kada wani abin duniya ya zo ya sa ka raba ka rabu da dariƙar to wannan dalili kenan da yasa muke cikin ta ko muke samun albarkacin ta muke samun albarkan dariƙa to su su Abdulsamad su Abdulrazzaq shine Malam Razzaq su Taufik baban Anas wanda ya fara kafa wahabiyanci a garin Ghana ya zo da ita ya anso ta daga wurin wahabiyawa daga wurin daga Saudiya kuɗi aka ba su daman ɗariƙar bata dame su ba farko shine wanda ake kira farko shine wanda ake kira Adamu Adamu Baba farkon wanda ya fara zuwa da wahabiyanci shine Adamu Baba shi ya fara zuwa da wahabiyanci garin Ghana wanda asalin shi Batijjani ne asalin shi Batijjani ne akwai Adamu Baba wanda Ah, yana da masallaci a nan Kumasi a nan wata unguwa da ake kiranta Rex kusa da ainihin sinima akwai masallaci a wurin da makaranta wanda a nan ne bayan sun ainihin bar ɗariƙar tijaniya an ainihin sun ansa kuɗi a wurin wahabiyawa suka koma wannan unguwa suka gina wannan masallaci a cikin kumasi a nan rex kusa da ainihin sinima suka ci gaba da neman kuɗinsu da shi adamu baba da abdulsamad ana tare da adamu baba da abdulsamad ana tare to ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ah, sai takaddama ta maganan kuɗi daman kasu sun isu izala ana kafa ta ne akan kuɗi kuma kaga an ɓata ɓata akan kuɗi ne shi yasa kaga yanzu ko anan Najeriya za ga akwai izalar Jos akwai izalar Kaduna kuma za ga akan shugabanci akan kuɗi ne suke rabuwa akan shugabanci akan kuɗi ne suke rigima mun gani kwanaki dai tsakanin izalan Kaduna ƴan agajin Kaduna da ƴan agajin Jos har kashe kashe aka yi faɗe faɗe zubar da jini aka yi kuma duk saboda dukiya to daman ita izala tun farko akan kuɗi ake ainihin gina ta to wa'innan mutanen guda biyu da Adamu Baba da Abdulsamad wallahi saboda kuɗi ne suka bar Tijjaniya ba wai dan Tijjaniyan ba ta da kyau ba. Kuɗi Saudiya ta zo ta basu. Adamu Baba da Abdulsamad suka haɗa kai suka ci gaba da gudanar da ainihin al'amuransu. A can kuma rikicin kuɗi ya ɓarke tsakanin Adamu Baba da shi Abdulsamad sai Abdulsamad sai ya bar wannan masallaci na Kumasi sai ya tafi sabon zango sai ya gina makarantar shi da masallacinsa shi kuma a lokacin taufik baban anas kenan yana koyarwa a wata makaranta da ake kira Noriya, wannan makarantar tana unguwan ababu a nan yake koyarwa shi ustaz ne kuma makarantar a lokacin shi ma a lokacin shi ma taufik yana daga cikin kwamitin shirya maulidi dukansu wa'ina yanzu abdul samad akwai waƙoƙi da ya mashi ibrahim da dama wannan Abdulsamad ɗin wanda in ana maganan kai wahabiyanci Ghana shi Adamu Baba ne daga shi sai Abdulsamad daga Samad na ukun shi ne Taufik Baban Anas kuma in ka ji dukansu wa'innan babu wanda bai da alaka da Saudiya ba wanda bai da alaka da Saudiya babu shi dan a lokacin shi uh, me da suna uh, ah, ah, Taufik yakan ɗauki mutane ma Eh, yakan ɗauki mutane ma idan ya ɗauki mutane ya fita da su garin eh, madina a je a ba su gubar wahabiyanci eh, da sauransu ga wani ya ce abdulsamad ya kawo izala ghana to ai da adamu baba da abdulsamad su ne jagororin wanda in kai bincike dukku za ka samu Adamu Baba kusan shi ne eh, tafiyar kuma shi ne jigo eh, a cikin tafiyar wanda shi ma Abdulsamad jigo ne a cikin tafiyar sannan shi ma Anas eh, Taufik shi ma jigo ne a cikin tafiyar amma dukkan su nan mutanen asalin su ƴan ɗariƙa ne na Tijjaniya amma sanadiyar kuɗi daman Tijjaniya bata dame su ba duniya ce a gaban su sanadiyar kuɗi to kiran da nake yi ga 'yan uwanmu masu wa'azi matasa 'yan ɗariƙu har ma da wanda ba sa wazi kada ku yarda abin duniya ya ruɗe ku a baku ku bar hanyar da kuke kada ku eh duk wanda kaga ya zama ba wahabi wallahi kuɗi yakan canza shi ya mai da shi ba wahabi da yawa daga cikin su to a lokacin shi Anas Taufik a lokacin shi Taufik yana koyarwa a wata makaranta da ake kira Nuriya a nan a Babu yana daga cikin ustazan makarantar ba wai shine shugaban makarantar ba amma yana daga cikin ustazan makarantar da kwamitin maulidi ma na hannunsu kamar yadda nace Abdul Samad yana da ho yana da waƙoƙi ma na yaban Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ah, to daga nan sai tofik ya tafi ya tafi ainihin garin Madina ya je yayi karatu da ya je yayi karatu ya je an so kuɗaɗe an so kwangila yana dawowa sai ya samu tsakanin Adamu Baba da Abdulsamad sun yi faɗa akan kuɗi. Ka ji ko? da gidan kuɗi. In ba ku manta ba a baya akwai wani ɗan uwa a nan garin Kaduna Musa Sadu Sunna ya ce su wannan addini in babu kuɗi ba za su yi ba. Haka ya faɗa. Addinin su in babu kuɗi ba za su yi ba. To kaga ashe ita wahabiyanci ga baki ɗaya an gina ta ne akan akan kuɗi. In babu kuɗi ba za su yi wannan addinin ba. Abin da suka faɗa kenan. Ba za su yi shi ba. To lokacin da shi Taufik ya tafi Madina ya je an so kwangila ta karya ɗariƙa da sufaye da ya dawo sai ya samu Abdulsamad da Adamu Baba sun yi faɗa. Faɗan kuma a kan kuɗi ne. Saudiya ta aiko da kuɗi wannan ya ja wannan ya ja aka fara rigima sai suka rabu. Saboda shi Adamu Baba yana da tsanani yana da tsanani. To daga nan uh, shi ma sai uh, eh, Taufik sai ya bi sai ya bi Abdulsamad maimakon eh, sai ya bi Adamu Baba maimakon ya je bangaren Abdulsamad sai taofik baban Anas sai ya dawo bangaren Adamu Baba nan bangaren ya dawo ya zama yana tare da shi yana tare da shi yana tare da shi tsawon lokaci to ba a daɗe ba shi ma sai saɓani ya shiga tsakanin taufik baban anas da adamu baba shi ma kuma li'ajalil mali saboda kuɗi rabu haɗuwa don kuɗi rabuwa don kuɗi wallahi sai wahabiyawa muku haɗuwa don Allah rabuwa don Allah sai tijjanawa baban anas shi kaga adamu baba ya rabu da abdulsamar saboda kuɗi sannan shi ma kuma taufik ya zo ya haɗu da adamu baba suka ci gaba da tafiya kuma ba a je ko ina ba suka yi faɗa tsakanin su shi su ma saboda kuɗi to daga nan ne sai shi Taufik sai je gina masallacin shi da makaranta ya bar Adamu Baba shi ma a Ababu a lokacin shi kuma Anas yana ɗan ƙaramin yaro yana ɗan ƙaramin yaro domin lokacin da baban shi ya rasu Taufik shi kanshi Anas bai wani mallaki hankalin kansa ba bai mallaki hankalinsa ba kuma da shi da wani yaya ko wani abu wanda zai iya riƙe um, masallacin da makarantar a matsayin wanda ya karatu an gane ko to daga nan ah, bayan shi Taufik ya ji ya gina tashi makarantar ba ɗauki lokaci ba kuma ya rasu sai ba bayan shi kuma ya zama abtar ne babu wanda zai zo ya rike wannan makaranta to sai wani Abdulrazak ko kuma Razak sai ya zama shi ne wanda ya jibanci wannan masallaci da wannan makaranta ta Taufik baban Anas kenan. To lokacin da shi kuma Anas ya dawo da ya dawo yana ganin ka tabbatar da izala babu ladabi babu biyayya babu tarbiyya to Anas sai ya fara rigima da abokin babansa mai suna Razzaq. Yana ganin wuyarsa ta kawo saboda rashin tarbiyya irin na wahabiyanci. Anas sai ya fara rigima da wannan abokin baban nasa wanda lokacin da Anas ba shi da wayo shi wannan Razzaq ne shi ya rike makarantar baban shi ya rike makarantar ya rike masallacin amma lokacin da ana ya dawo daga ainihin Madina sai ya zo sai fara mukasama sai fara mushaja'a sai fara rena abokin baban nasa yana ganin jahili ne yana ganin bai kai ba yana ganin ya zo ya kaka gida shi a bashi makarantar baban shi a bashi masallacin baban shi abin da ya faru kenan daga nan shi kuma wannan malami Abdulrazak sai ya bar masallacin da ya bar masallacin ya bar makarantar sai ya damƙa ta a hannun a hannun Anas to sai Anas ya ci gaba da gudanar da kula da wannan masallaci da wannan makaranta da kuma sharrukan da ya je ya koyo a ƙasan me a ƙasan Saudiya to kaga yanzu wannan ita ce haɗuwar wahabiyawa da rabiyar wahabiyawa haɗuwansu kan kuɗi rabuwansu kan kuɗi ina kira ga dukkan wani batijjani malami ko ɗalibi ko mai sauraron karatu kada mu yadda wahabiyawa su yi amfani da dama da kuɗi su rinjaye mu daman duk wanda kaga an rinjaye shi akan addinin shi da kuɗi dama bai rike addinin da kyau bane kar mu yadda na gaya muku ni din nan na sha hari iri iri kala kala akan yaya za a yi a bani wasu kuɗaɗe a raba ni da wannan hanya na zaɓi wannan hanyar da abin da za a bani na duniya saboda haka wannan shi ne a takaice idan wannan yaro Anas ya zo ya kafarta mu ya ce mana kafirai ai barewa ba za ta yi gudu ba ɗanta ya rarrafe ya koyo kafarta musulmi ne daga bakin iyayen shi da kakanninsa wanda asalinsu yan ɗariƙa ne to Anas Tofe ga tambaya shi yanzu kana da tabbacin karɓan tuban mahaifinka bayan mahaifinka ya yi maulidi bayan mahaifinka ya yi wazifa bayan mahaifinka ya yi ɗariƙa kana da tabbacin cewa Allah ya karɓa tubansa da kake kafirta musulmi da kake kafirta eh, sufaye da kake kafirta yan dariƙa eh to idan dai har kana kafarta yan dariƙa to mahaifinka shi ma ya shiga ciki to mahaifinka ya yi dariƙa shehu tijjani hazali makarantar nan da ya rike makaranta ce wacce an yi maulidi da shi ba abin da ba a yi da shi ba kuɗi ne yasa kuɗi ne yasa aka bar wannan addini aka tafi addinin naira aka tafi addinin wahabiyanci to saboda haka yan uwa wannan tarihin kafuwar izala a takaice kenan a Ghana ku yi haƙuri ‘yan uwa ko da kun ji kurakurai a cikin tarihin ni ba ɗan Ghana ba ne amma na ɗan yi bincike ne adal iktisar a gami da kafuwar izala a garin Ghana da kuma mu ji asalin yaya aka yi wa'innan suka samu kansu a cikin wannan ƙungiya. sun shige ta ne saboda Allah ko sun shige ta saboda naira to saboda naira ne suka shiga kungiyar izala amma ba saboda Allah bane saboda ƴan uwa nan zamu dakata insha Allah rabbi sai zuwa anjima zamu zo muku da wani sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna gode ma wakilin mu na Japan Malam Muhammadu wanda yana ɗaya daga cikin mazaunin Ghana ne amma da daɗewa yana ɗaya daga cikin waɗanda muka tuntuɓe su a kan tarihin Ghana duk da shi ya daɗe baya Ghana yana ƙasan Japan kuma ya ɗan sanar da mu kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani sannan ga ɗan uwa Malam Abdul ga ɗan uwa Basiru Gada ina tunani shi ma ya ɗan ba mu gudunmawar cewa Malam Abdul Samad shi ya kawo Izala Ghana to ko dai shi ya kawo ko ma dai shi Adam Baba ya kawo to dai kun ji zuwan izala gane kuɗi ce ta kai ta ba wai addinin ba ne kuma har yanzu kuɗi ake ba su wannan anas ɗin nan yana da salari a Saudiyya, duk wata ana biyan shi kuɗi domin ya tsine ma sufaye ya kuma kafarta sufaye ba wai addini bane da ake yin shi don Allah addini ne don kuɗi farkon shi kuɗi ƙarshen shi kuɗi tsakiyan shi kuɗi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh